وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan sura mai tarin albarka suratu gafir a yau insha Allahu ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau talata tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da goma sha hudu ga watan Yuni miladiya ta annabi Isa alaihi salam idan lissafin ya tabbata tana da shekara dubu biyu da goma sha shida a darasinmu na jiya mun fara bayani dangane da manzancin annabin Allah annabi Yusuf alaihi salam wanda Allah ta'ala ya ambace shi a cikin wannan aya inda Allah ta'ala yake cewa walaqad ja'akum yusufu min qablu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم يوسف من قول بالبينات فما زلتم فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب kafin mu fassara aya akwai bayanin da aka yi ba mamaki waɗansu sun ji a kafafen watsa labaru cewa akwai shiri na rage yawan marasa aikin yi a Najeriya kuma an ce za a ɗebo mutane daga kowace ƙaramar hukuma saboda kowace karamar hukuma a Najeriya tana da haƙƙi na farko akwai gurbin aikin koyarwa mai suna n power teach wanda akalla ana ce za a ɗebi mutane dubu ɗari biyar sannan na biyu akwai gurbin bayar da horo kan fasaha mai suna n power knowledge shi kuma ana son mutane dubu ishirin da biyar sannan akwai yan power build wanda yake bayar da horo kan ayyukan gine-gine da koyan wato girke-girke da gyaran ainihin mota da sauransu wanda ya kafi maza da mata wanda ana son mutane kamar dubu saba'in da biyar ya za kullum muke ce yana da kyau a ci gaba da addu'a shugabannin najeriya allah baraka wa ta'ala ya masa jagoranci allah ta'ala ya kare su kuma Allah ta'ala ya taimake su wajen tabbatar da gaskiya da adalci idan aka ce za a rinka ɗiban waɗannan to lallai hakika maimakon waɗansu su sace kuɗin sai a ba da tallafi ma waɗansu wannan zai sa duniya ko Najeriya ta zauna lafiya kuma za a samu kwanciyar hankali da ingancin rayuwa muna fata waɗanda suke da sha'awa za su yi ƙoƙari su shiga sai inda suka je suka yi magana za a iya shiga ainihin sayitin a cika fom ɗin sai dai yau kamar yadda na ji a labarai suna ce zuwa wani lokaci ne duk na ji an ce ko mutane dubu ɗari uku ne masu riga sun cika kun ga abin da ya rage sauran dubu ɗari biyu kenan musamman wato a na farko to ya kamata a ce a yi ƙoƙari duk wanda yake bai da aikin yi musamman wanda yake da sana'an da bata taka karata karya ba ya yi ƙoƙari ya shiga ko duk wanda yake sha'awa amma duk wani ma'aikacin gwamnati na kin tsafaton in ya shiga ma za su gano shi dalilin da ya sa aka ce a yi bbn kenan wannan namba saboda in kasa namban aka sa maka albashi guda biyu za a iya gano ka sai dai in za ka yi amfani da wani suna daban tauran da kuma ka ta cika a kai ka wata duniya daban za mu magana kenan allah kyauta muna fata samarinmu da za su yi kokari musamman waɗanda ina jin wanda suka gama digiri ne ko digiri ne da HND eh, akwai kuma inda aka ce ma yan secondarial certificate wannan ya gwada ba a son a tsaya a takardar secondary school kawai takarda ta ainihin secondary school ba a son a tsaya nan kamata ya yi mutum ya yi kokari ya samu ko HND ko kuma digiri shine mafi karanci mafi karancin qualification kenan a Najeriya saboda haka kai mai NCE bara ainihin gadara da takama da sauranka Eh, balle kuma mai diploma to abin da ake so a dada turawa gaba kuma dama aka ce mutane sun yi digiri ba su da aikin yi karshe su za su zama barayi kuma za su yi sata ya fi muni in za su yi faki da makami ma ya fi muni idan za su yi barna ma ya fi muni saboda haka gara a rage daga cikinsu muna fata waɗanda suke da sha'awa za su yi kokari su shiga wannan tsari Allah ya taimake mu mala ya karanta mana ولقد min يوسف من قبل بالبينات annabi النبي ya zo muku kafin wannan lokaci bil bayyinati da hujjoji bayyanallu fa ma ziltum fi shakkin amma ba ku gushe ba kuna cikin shakka mimma ja'akum bihi dangane da abin da yazo muku da shi hatta iza halaka har lokacin da ya mutu ya bar duniya anan abin da ake nufi da halaka ba wai ya halaka bane ya mutu kenan daman da larabcin aka ce halaka fulanun to bi ma'ana wale ya rasu ya bar duniya su a wajen su babban halaka ne mutum ya bar duniya ko ma ba a wajen su ba a wajen mu ma babban halaka ne idan aka ce mutum ya riga ya bar duniya to menene kuma zai iya yi ba abin da zai iya yi ba abin da za a iya yi da ki saboda haka kalman halaka da ciki ne mata har lokacin da ya mutu ya bar duniya sai kuma qultum kuka ce la yab'ath Allahu min ba'dihi rasula Allah ta'ala ba zai aiko wani manzo ba a bayanka ai uzakkirukum wannan mai imani daga cikin mutanen fir'auna yana cewa ina tunatar da ku bi anna takziban rusuli cewa ƙaryata manzannin Allah mawrusul ladaykum min al-aba'i wal ajdad na fahimci cewa gado kuka yi daga wajen iyaye da kakanni falaqad ba'atha Allahu lakum lalle hakika Allah ya aiko wa iyayenku ya ahala misr ya ko mutanen ƙasar misr rasulan min qabli Musa alaihi salam wani manzo kafin annabi Musa alaihi salam huwa Yusuf bin Yaqub shine annabi Yusuf dan annabi Yaqub wata rana an tambayi manzon Allah cewa wane ne mai daraja a cikin al'umma sai ce alkarim ibn alkarim ibn alkarim mai daraja dan mai daraja dan mai daraja shine Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim shine annabi Yusuf dan annabi Yaquba dan annabi Ishaqa dan annabi Ibrahim alaihim salatu wassalam sai ainihin masu tambaya suka ce laisa an haza nas'alu ba muna tambayan ka kan wannan bane sai yace fa amma adinil arabi tas'aluni dangane da larabawa kuke tambaya na sai suka ce eh sai ce to khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idza faqahu zababbun su a zamanin jahiliya to ne ainihin zababbu a cikin musulunci amma idan suna da fahimtar addini idan ba su da fahimtar addini za su faɗi kasa wa. ba za su yi mutunci ba saboda ilimi shi yake ɗaukaka ainihin gida ko shi yake ɗaukaka mutum yarfa illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja Allah ta'ala yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku da kuma waɗanda suke da ilimi da darajoji bayan darajoji saboda haka wannan shi yake gwada ilimi shi yake kawo ɗaukaka ko annabi yusuf alaihi salam a tsakanin ƴan uwansa Allah tabaraka ta'ala ya fifita ki ne da ilimi da ainihin daraja ta ɗaukaka abin da ya gani a mafarkin da ya yi a lokacin da yake yaro ya ba da labari wa mahaifinsa da yake ya gane fassarar mafarkin ya ce la taqasus ru'yaka ala ikwate kada ka kuskura ka ba da labarin mafarkinka ga yan uwanka domin fa ka kai kaida lalle za su shirya maka makirci don za su gane cewa Allah tabaraka ta'ala zai baka ilimi zai baka daraja zai baka martaba fiye da ainihin naku alhali kuma su riga ka zuwa duniya ko zama lokaci mai shekaru tunanin da yake yi idan ya fi ka shekaru bai kamata ka fi shi ilimi ba idan ya fi ka shekaru bai kamata ka fi shi kuɗi ba idan ya fi ka shekaru bai kamata ka fi shi ɗaukaka ba idan ya fi ka shekaru bai kamata ka fi shi wayo ba idan ya fi ka shekaru bai kamata ka fi shi a komai ba amma kuma in ya fi ka shekaru yana son ka fishi a tsufa idan ya fi ka shekaru yana son ka fishi a talauce idan ya fi ka shekaru yana son ka fishi damuwa to kaga wajajen da suke ba su da daɗi a nan kan mai shekaru yana son ka tsara shi amma a waje wanda yake na alheri ne kuma to baya son ka tsara shi yana son ya tsara ka alhali a wajen Allah al'amarin ba haka yake ba Allah tabaraka wa ta'ala yana zaben wanda ya ga dama ya ba baki abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama idan Allah ya yi wannan hukunci la mu'aqiba li hukmihi ba wanda ya isa ya biya ga hukuncin Allah subhanahu ta'ala to shi yasa Allah ta'ala ya gwada alamu annabi Yusuf alaihi salam tun yana karami lalle zai zama mutum mai daraja kuma ɗaya daga cikin wato ainihin annabawan Allah waɗanda Allah ya ba su mulki a nan duniya. To amma da yake a wancan lokaci su waɗannan mutane suna da hanyoyi daban-daban sai suka samu labari kuma suka shirya masa kun ga Allah tabaraka ta'ala ya riga ya kaddara zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ko ana kyako sai yayi ko da yake da ya kamata Hausawa su canza wannan karin magana su ce dan tsakon da Allah ya nufa da tara to ko ana muzuru ko ana kyako sai yayi game wani zakara idan muzuru ya ganki ma gudu yake yi to amma kaga idan dan tsako ne wanda ma ba gane ba namiji ne ko mace to waɗannan ne muzurai suke ɗaukawa idan Allah ta'ala ya riga ya kaddara cewa wannan zakara ne zai yi tara ko kaza ce za ta yi kuka to fa ko dukkan kewayenta ko kewayen waɗannan 'yan tsako ɗin akwai muzurai to fa ba za su iya cinye su ba to abin da ya faru kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da annabinsa sannan ya jefa shi a ƙasar Misra a nan kuma ya samu ɗaukaka a ƙarshe har ya zamo shi ne shugaba na kwata-kwata gaba ɗaya sai abin da ya ce da yake Allah tabaraka wa ta'ala ya baki wahayi kuma Allah ya baki ilimi sannan Allah ya baki dama sai ya kasance mutane suna saurara masa saboda wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki shi yasa yayi wa'azi wa mutanensa amma abin da tarihi ya nuna shi a zamaninsa kusan duka sun miƙa wuya domin saboda fawon da yake da gita kamar annabi Sulaiman ne tunda yana da aljanu yana da tsuntsaye yana da dabbobi nan yana da mutane to waye zai zo masa tawaye saboda idan wani ya masa tawaye zai iya sa aljanu ma su tattaro shi gaba daya to aka ce an halaka da aljanu ba mutane irin ka ba ai karshe ko ba san wace irin hauka za ka yi ba saboda haka sai ka samu mafiya yawan mutane suna ainihin miƙa wuya suna saduda Shi ne ana ake mana bayani Allah ta'ala ya aiko annabi Yusuf alaihi salam ɗan annabi ko. wa ja'akum bil mu'jiza ya zo muku da ainihin mu'jizozi al-bahirat waɗanda suke manya manya adalla ala sidqihi waɗanda suke gwada gaskiyansa wal ayatil wadiha kuma ya zo da ayoyi waɗanda suke bayyanannu al Lidini li wa shara'i'i waɗanda suke gwada addinin Allah da kuma shari'un Allah fa kazzabtumuhu amma kuka karyata ki daga baya wa kazzabtum man ja'a ba'da kuka karyata wanda yazo a bayansa min rusuli daga cikin manzannin Allah to tunda kuna da mummunan tarihi irin wannan to hakika don a yanzu kun karyata ayoyin Allah ba bin mamaki bane to shi yasa wani lokacin ba a son mutum ya in za ka yi laifi ma gara ka yi a koye akan ka yi a fili don wani lokaci kana yin mutum yana taɓar gaza a fili sai ya ce wane ne na ka ce wane ne sai wani ya ce ɗan gidan wane ne sai ya ce eh sai ya ce a'a ai ba mamaki wannan taɓar gazan da ya ma bai kama kafan ubansa ba sai ya ce ai ubansa wai ai ubansa fitinen ne ne Allah ne ya maganinsa to kaga irin wannan ba daɗi ko a ce ɗan gidan waye a ce ai ɗan wance ce a ce wance wai wannan ɗin me ya sata a ce ai abin da ya sato ya sato ki ɗin babur ne ai ki ya sato ba babur ɗin ba eh ki ne ya sato ba babur ba sai a ce wai ai uwarsa ta taɓa sace yaro ma gabalaya. daya saboda haka don ya saci ko babur ya sata ma ba abin mamaki ba ne don saboda uwarsa ta taɓa sato jariri to kaga irin wannan ki zai sa a zo ana tonon filili shi yasa wasu malamai suka ce ma ba za ka iya barin laifi ba to ka yi a ɓoye tsakaninka da ubangijinka amma dai mumini na kwarai ko da a boye baya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa yadda ba domin saboda idan kana laifi a boye wata rana Allah zai fallasa ka kun san laifi dangane da zuciyar ɗan adam kamar ainihin bakin fenti ne da kuma mai da farar takarda ko kuma farin yadi zuciyar ɗan adam tana nan kamar farin yadi ne ko kuma farar takarda laifi kuma yana nan kamar bakin fenti ne da abin da ake shafawa wannan abin shafa fenti din nan to duk lokacin da mutum ya yi laifi to tamkar an sa wannan abin shafa fenti ne a cikin bakin fenti aka ɗiba aka shafa a cikin farar takarda ko kuma farin yadi to kun ga yau da gobe yau da gobe idan ana yi to wata rana za a wayi gari gaba ɗaya wannan farar takarda ko farin yadi ɗin nan ba za a ga alama ba shine kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun abu yayi tsatsa kenan kuma duk wanda laifi yayi tsatsa a cikin zuciyarsa to ka tabbatar zuciyarsa za ta koma baƙaƙirin kuma duk wanda zuciyarsa ta koma baƙaƙirin to makomansa jahannama ne idan ya shiga zai yi wahala ya fita saboda haka shi yasa ake kaffa kaffa wajen aikata laifuffuka a yi kokari a kiyaye wannan kenan wa ma ziltum fi shakkin min albayyana saboda haka ba ku kasance ba a cikin shakka na ayoyi bayyanannu wa lam tu'minu bi ba ku yi imani da kowane annabi ba a bayan annabi Yusuf hatta idza mata lokacin da ya mutu ya bar duniya An isa bi'sata rasulin min bali kuka ce babu wani manzo a bayansa kuka yi ta ainihin sharholiyanku da walwala yadda kuke so fa kafartum bihi fi hayati kun kafirce da ki a rayuwarsa wa kafartum man ba'dahu min ar-rusuli ba'da mauti bayan mutuwansa kuma kun kafirce da kowa mimma yadullu ala tawarusi takdir wannan ya gwada ta wanda kuka yi ga ayoyin Allah gado ne kuka yi kun gada ne saboda haka wannan hatsari ne gara wanda bai san komai ba shi ya ce bai yadda ba a jawo shi a ce ka saurara ya ce ni fa ba zan saurara ba a lallaɓe shi a karshe saurara to ana kyauta zaton wannan zai imani amma wanda ya gada wannan babu alheri a cike duk wanda ya gaji tsiya to mu'amala da ki yana da wahala duk wanda ya gaji alheri mu'amala da ki yana da sauki kwarai da gaske yasa a wani nasi ake cewa hatta neman aure idan za ka yi ka yi ƙoƙari ka je ka nemi aure a inda aka yi musu shaida da mutunci da alheri amma idan ka je zuriya ko gidan da aka yi musu shaida da ɓarna to fa ko da waɗanda ka je ka auro ɗin ba haka suke ba to ba mamaki a cikin zuriyan ka sai an samu wannan shi yasa ake son a yi kyakkyawan bincike a wajen aure amma yanzu abin da zai baka mamaki ana aure a facebook ana aure a chat on ana aure a ainihin eh, whatsapp da sauran ire-irensu ta wannan hanya ke haduwa sa'annan wani lokacin hanya wurin wata ɗaya wata biyu shi yasa na ce ni idan na san irin wannan haɗi to in an kira ni ɗaura auren ba zan ɗaura ba ba zan taɓa yadda ba domin saboda mai akwai kiririta a ciki ya za a yi duk yan matan da suke kewaye da kai waɗanda mai yiwa ka san iyayensu ka san zuriyarsu a ce babu wanda za ka aura sai ta hanyar facebook sai ta hanyar chat on sai ta hanyar whatsapp da sauran ire-irensu ta nan za ku haɗu da ainihin matan da za ka aura Ba ka san zuriyanta ba Ba ka san yaya take ba to lalle gaskiya wannan akwai mamaki kwarai da gaske balle ma yanzu zamanin yanzu yadda cututtuka suke iri daban-daban ko da yake na karanta ma kwanan nan yan damfara masu yawa wata wai ta hadu da kawanta a ainihin irin wannan ko facebook ne ko abin nan ne wai lidan ne ita ce lidansu a ainihin group din su har ta fada wa iyayenta cewa lida za ta kawo mata ziyara aka shirya komai sun hadu wata hanyar facebook ne ko chat on ne wallahu alamu kenan ita ko tana zuwa ta zo da motanta da ainihin wata sai wannan din sai ta fita waje domin ta tarbe su ta shigo da su cikin gida daga nan sai suka dauke ta a mota har zuwa lokacin da aka tura wannan labari ba a samu labarin ina take ba ina aka kai ta ba mamaki ta haɗu da ainihin mata masu cin mutane ba mamaki ta hadu da matan da suke lalatattu ko makafa ko ƴan iska ko mutanen banza to mazan ma ana haɗuwa da wannan ko zai ka ji wai abokina ne a facebook saboda haka zai kawo min ziyara ka sanya yake to wallahi wata rana sai ka yi aboki da aljani kwarai da gaske sai ka yi aboki da aljani Allah ya kyauta saboda haka rinka taka tsantsan almuhim abinda ake magana shine duk wanda ya gaji tsiya to mu'amala da ki sai da taka tsantsan wanda ya gaji alheri wannan ana ganin mu'amala da shi akwai sauki kwarai da gaske Allah ta'ala ya ce kazalika kamar haka ne yudillullahu man huwa musrifun murta Allah ta'ala yake batar da wanda ya kasance mai ketare iyaka murtabun kuma mai shakka ai mislu hadha talal misalin irin wannan bata mutum ya karyata gaskiya keke da keke ko ya karyata ayoyin Allah yana gani wa su'ul hal da irin wannan mummunan hali din ya kuna halu man yutillahu Allah wannan shine irin halin wanda Allah yake batarwa li israfihi fil ma'asi saboda ƙetare iyakansa wajen sako wal istiktar minha da yawan aikata sako don shi ma mummunan abu ne kamar yadda muka yi bayani a baya wartiyabi qalbihi fi dinillah da ainihin kokonton zuciyansa dangane da addinin Allah wa shakkihi fi wahdaniyati Allah da kuma shakkan da yake yi wajen kaɗaitakan Allah wa wa'adihi da alƙawarin Allah ga bayansa na ƙwarai, wa wa'idihi da kuma gargadin da Allah ya yi ga masu saba masa wa sifatu haula il musrifin murta kuma yana daga cikin sifofi na waɗannan mutane masu ƙetare iyaka masu shakka a cikin ayoyin Allah abinda Allah ta'ala yake a gaba mai Allah yake الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين يجادلون في آيات الله waɗannan su ne waɗanda suke jayayya dangane da ayoyin Allah bi gairi sultanin atahum ba tare da wata hujja ba wanda ta zo musu saboda haka mutum dan yana gadara da kuɗi kana faɗa masa aya ce ƙarya kake yi ko yana gadara da mulki yana jin mulki yana gadara da isa kana faɗa masa ayan Allah ya ce ba haka bane kana faɗa masa hadisin manzon Allah ya ce ba haka bane kuma ba shi jahili ne ko yanka za a yi ba ba zai iya kawo hadisin ba ba zai iya bayanin hadisin ba bai sani ba amma saboda kuɗi ko lafiya ko isa ko mulki ko kuma ilimi na ainihin zamani ko wani abu makamancin wannan sai ya karyata ya ta jayayya cikin ayoyin Allah ba da hujja to waɗannan su ne masu ƙetare iyaka masu shakka saboda haka kabura makasan inda Allah ya yi muni kwarai da gaske a wajen Allah wa inda amanu da kuma wajen waɗanda suka yi imani irin wannan barna ko irin wannan aiki inna ulaika almutrifin almurtabin lalle waɗannan masu ƙetare iyaka masu shakka dangane da addinin Allah kuma alladhina yujadiluna fi ayati Allah sune waɗanda suke yin jayayya a cikin ayoyin Allah li yutiluha domin su rusa ayoyin Allah bi gairi hujjatin wadiha ba tare da hujja bayyananniya ba wala dalilin bayyin ba tare da wani dalili a fili ba wa yuharibuna al bil batil suna yaƙi da gaskiya da barna kabura zalika al inda Allah wal mu'minin saboda haka wannan abin kyama ne kuma abu ne mai mune a wajen Allah da wajen bayin Allah mu'minai li'annahu jidalun bil batil domin jayayya ne da barna la usala la usala wanda yake bayi da tushe kuma dadin dadawa amma maktullah kun ga ainihin hushin Allah fa huwa ta'zibuhul qusa to sai dai anan yayi tawili abin da kira tawili tunda an ce Allah ta'ala kabura maktan indallah abu ne mai muni a wajen Allah sai ce abu mai muni shine azaban Allah wannan shine tawili wanda malamai na ahlus sunna wal jama'a suke ce ba su yarda da shi ba duk abin da aka fassara aka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana fushi to ka fassara shi haka Allah yana yarda ka fassara wato ka fassara shi haka Allah yakra yana kyama to ka fassara shi haka ko kuma Allah yuhibbu yana so to ka fassara shi haka amma anan ana fassara abu ne bilawazimihi fassara kuma billawazim tawilu tawili ne ko ba zai zama karɓaɓɓe ba shi yasa duk inda aka ambaci sifan Allah ko suna na Allah to ba a tawili wajen fassara sifan Allah ko sunan Allah aka ce ku ainihin zartar da ki kama huwa min gairi kifin, wala ta'qilin wala tamthilin wala tafwidin wala ta'wilin wala tashbihin abubuwa guda nawa guda biyar idan za ka fassara ka fassara shi kai tsaye in aka ce Allah ta'ala as-sami' ka ce mai ji ne albasir ka ce mai gani ne alkabir ka ce babba ne al'azim ka ce nan ma babba ne alkahir ka ce mai rinjaye ne arrahman mai rahama ne al'aziz mabuwayi ne idan aka zo aka ce kuma Allah tabaraka wa ta'ala yubsir ka ce yana gani ya alam ya sani yara Allah yana ganin abin da yake gudana sannan yufir Allah zai ba da labari ko Allah yana da fiska ko Allah yana da hannu ko Allah yana da ƙafa aka ce ka fassara shi kamar yadda yake babu kwatantawa babu misaltawa babu ainihin korewa babu ƙaryatawa babu yin tawili wannan shine abinda ahalin sunna wal jama'a suka tafi a kai saboda haka anan kafura maktan inda Allah zaka ce abin kyama ne a wajen Allah to da duk abinda Allah ya kyamace shi duk wanda ya aikata abinda Allah ya kyamata idan ya tafi lahira sai Allah ya baki aljanna ba zai yi ba tunda akwai inda ayoyi suka fito kwalo-kwalo za su ce ula'ika ma'awahumun nar ko ula'ika ma'awahum jahannam ko kuma waɗannan makomansu a sa'ir kaga already a riga an ambaci makomansu wanda ya aikata abu kaza makomansa waje kaza ne wanda ya aikata abu mai kyau a ce makomansa gidan aljanna ne tajri min tatihimul anhar ko tajri min tahtihal anhar ayoyi daban-daban saboda haka inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci allazim ka ambace shi inda Allah ya ambace allawazim ka ambace shi ina fatan an fahimta saboda haka anan mala yayi tawili yana daga cikin masu tawili kenan Sheikh Abdullahi bin Fodi yana cewa duk irin waɗannan sunaye idan aka same su duk abin da yake da alaka da Allah in ka fassara ke kama da za a fahimci kaman aiki ne irin na ɗan adam ko yayi kama da ɗan adam yace awwil wa fawwil wa rumtan tanziha ya ce kai tawili malamai suka ce kuskure ne au fawwid ko ka sake wato ka yi kwane wajen fassara nan ma malamai suka ce kuskure ne rum tanziha su masu wannan wato hanya su suna ce ana tsarkake Allah ne da aka ce yadullahi maglula hannayen Allah suka ce a'a ba za a ce hannayen Allah ba su kuma malaman ahlus sunna wal jama'a suka ce yana qur'ani ya ambata to a hakura tana ce kafan Allah suka ce a a ya za ya ce kafan Allah dan adam yana da kafa akuya ma tana da kafa ba mamaki aljani ma yana da kafa ina jin hadda kwafato ko aljani yana da kafa sannan kuma a zo a ce kafan Allah to hadisi ne ya ambata lokacin da aka tura mutane waɗanda suka yi barna gidan wuta bayan an gama komai to wuta za ta rinka yin huce tana kokarin kwacewa daga hannun mala'iku don haka kyale wutan ba a yi mata burke ba to hatta waɗanda suka suka shiga aljanna ko aka shigar da su aljanna sai ta rarumo su to ya za a yi Allah tabaraka wa ta'ala zai ta jefa mata tana ce halmin maze halmin maze shin akwai kari a sake kara mu to abinda nassin hadisi ya tabbatar shine manzon Allah ya ce Allah tabaraka ta'ala da kansa zai taka wutan da kafansa idan ya taka ta da kafa za ta tsuke kamar yadda zariya yake tsukewa kamar yadda zariya yake tsukewa in baka san zariya ba kai ba haushin zamani to mazari don baka san mazari ba to me kuma zan fasara maka sai ya ce wando mai roba ko eh yadda zai gane to idan Allah tabaraka wa ta'ala ya taka ta to sai ta tsuke gaba daya idan ta tsuke za ta ce kamar yadda manzon Allah ya ce qaf qaf qaf abinda za ta faɗa kenan to ko kai ba haushe ba fassara maka wannan kalma ba qaf qaf qaf ai ka gane abin da yake nufi bi na ta riga ta gama cika kuma yanzu ba ta bukatan kari to amma wace irin kafa Allah tabaraka wata'ala zai taka wuta ba wanda ya sani sai Allah yasa aka ce duk wanda ya kwatanta yayi kafirci duk wanda ya kore yayi kuskure saboda haka ba a kwatantawa to wannan shine wato ainihin ka'ida ko ita ce ka'ida ta fassara al-asma'i wa sifat na'am كذلك yatfa'u الله ala كل قلب متكبر جبار kamar haka ne Allah ta'ala سنية sanya tsab'i an san dab'i ko menene tsab'i yatfa yakan yi tsab'i abinda ake nufi da tsab'i shine duk abin aka yi shin aka buga fita ko aka buga abu a rufe shi kenan ba kuma za a sake bude shi ba to amma asalin tsab'i anan shine daurewa idan Allah ta baraka wa ta'ala ya riga ya bakin fenti akan abu shi shi shine dabi na Allah in ya yi bakin fenti to wannan zuciya ta gama yawo to amma kuma Allah ta'ala yakan yi bakin fenti ne ya yi mummunan sainin ala kulle kalbe a bisa dukkan zuciya ta mutakabbirin mai girman kai jabbarin kuma jabbiri wanda ke gwada mana girman kai bai da kyau da girman kai yana da kyau to da za a samu annabawan Allah ta tabaraka wa ta'ala dukkan su masu girman kai ne alhali babu annabi mai girman kai annabi ko manzo zaka je ka same shi yana zaune wata rana Umar dan Khattab Allah ki kara yadda da shi ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya samu annabi yana kwance a karauno an san tabarman karauno ko to yana kwance akan tabarman karauno lokacin da ya je wajen sa sai annabi ya saki ya zauna sai ya ga alaman karaunan a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ayya yace yaya annabi zai yadda da wannan wahala a matsayinsa na annabin Allah manzon Allah ga annabawa da yawa waɗanda Allah ya ba su duniya wanda yake ya ma wuce hankali me yasa ki ba zai nemi duniya a wajen Allah ba ai ba kwanciya zai akan karono ba kamata yayin an je a samu annabi a kan dollar dollar din ma karke in aka bashi ma dollar na duniya wadan za su ce a a kawo na aljanna ko bi ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya baki jin daɗi da ni'ima sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a tunda Allah ya baki zabi shi abin da ya zaba shine ya kasance annabi bawan Allah ba wanda ya samu mulki ba wanda Allah ya baki mulki to yayi irin nasa ya wuce amma shi annabi ne bawan Allah saboda haka ko da a ƙasa sahabbai suke zaune idan annabi yana da sha'awa in ya same su a wajen zai zauna kuma zai tattauna tare da su ke za ka ce manzo Allah da kansa ya kan tattaka ya je gidajen sahabbansa yana tambaya wani kwana biyu ba mu ganka ba lafiya wani a samu bai da lafiya wani a samu wani uzuri ne saboda haka annabi ba mai girman kai bane fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata kenan saboda haka duk wani mai girman kai da kake gani to ya shiga gonan Allah domin girman kai lalle mayafin Allah ne girman kai tufafin Allah ne to kaga ko mutumin da aka ce yana da wai mayafi ko yana da tufa misali kace zaka kwace masa wannan riga ko zaka kwace masa mayafi za ku zauna lafiya ba zai taba yiwuwa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya yanke hukunci ka girman kai na Allah Allah kine mai girman kai amma ba kai ba ko kai waye kowane irin matsayi Allah ya baka kowane irin martaba Allah ya baka to ba wayonka bane ba ka bane Allah tabaraka ta'ala ya zabe kai baka wannan wani ba mamaki zai ce aiki ya gada ne kamar sarakuna su ce ai gada suka yi eh gada suka yi accidentally ka samu ba ai za ka samu 'ya'yan sarakuna din suna da yawa amma dukansu ne aka ake ba su sarauta a lokaci guda ai guda ɗaya ne ko in kana da ɗaurin gindi da gwamnati ko idan kana da wani mai faɗa a ji a can sama ko kuma idan kana da kuɗi ko wani abu makamancin wannan za a lauke sarauta a baka ko baka cancanta ba tunda mafiya yawan sarakunan yanzu mafiya yawan su ba su cancanta ba ana ɗaukawa ne kawai a basu tunda wani za ka samu ga waɗanda suka cancanta da yawa amma ba lauke su aka basu ba saboda haka da wannan ne za ka yi gadara ka ce ai saboda babanka yayi shi yasa kai ma kana ga dara, gado kai to ai ta bin silsila ne idan babanka yayi shi babansa yayi ne mai yawa babansa yayi kakansa yayi ne a'a kakansa yayi baban kakan yayi ne mai yawa baban kakan yayi kakan kakan yayi ne ba mamaki fa sai aje a samu wani kakan kakanka wani ainihin lamucakken talaka ne da kyar ya rayu bai yi mulkin komai ba bai yi sarautan komai ba tunda babu wanda aka haife shi da sarauta ko ka zaba ganin wanda aka haife shi da alkefa ko wanda aka haife shi da katon rawani ko wanda ya zo kai ko da hulan usta zai ba wanda aka saba haihuwarsa da wani ko ba ka bane to saboda haka yasa ake cewa ba a gadara da wannan balle har ka zo kana yin girman kai ka nema a wajen Allah shine mai bayarwa kuma Allah ta'ala ne mai halawa ko shine mai kwacewa saboda aka girman kai haramun ne jabbarin jabbiranci wasu malamai suna ganin mutakaffir da jabbar suka ce kalmomi ne mutaradifata ne kalmomi ne guda biyu bi ma'anan masu ma'ana iri ɗaya sai dai kuma malaman luga suka ce mutakabbir mai girman kai wani kana masa magana kawai zai ɗanyi yi goho ya share ka amma jafiri bayan ya yi goho ɗin inda za ka sha gabansa banka da ka zai koyi taka ka akwai mai girman kan da in ba zai maka magana ba zai mika maka hannu ba ba shi ba kai ba ruwanka da kai saboda ya raina ka kayi kaɗan kuma inda za ka sha gabansa shi kaucewa zai yi don kayi kaɗan shi ba zai tsaya ma yana ɓata lokaci yana faɗa da kai ba to wannan ɗan dama dama amma in ka samu mai girman kan da in ka sha gabanka zai sheme ka in ka sha gabansa mai ma'ana zai taka ka to wannan shi ake kiransa jabba shi yasa aka ce jabbari ko jabbiri shine wanda ya hada da kisan kai Allah ya sauke kun ga babu alheri cikin wannan saboda haka allazina yujadiluna fi ayatillah miyagun mutane yan gidan wuta sune waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah bi gairi sulfanin atahum ba tare da wata hujja ba saboda kawai Allah ya ba su wani matsayi a duniya kabura maktan inda Allah lalle wannan yayi muni kwarai da gaske a wajen Allah wa inda allazina amanu da kuma wajen waɗanda suka yi imani kazalika yatba'u Allah kamar haka ne Allah yake sanya dafe na ainihin mumunan abu ala kulli kalbi mutakabbirin jabbar a bisa dukkan zuciyar mai girman kai kuma jabiri ko da an faɗa masa gaskiya ko an gwada masa gaskiya ba zai saurara ba sai Allah ya ce ne وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال فرعون to yanzu kuma za mu dawo magana a kan abin da fir'auna yake fada tun da wancan bawan Allah ne yana ta wa'azi ya ambata mana abubuwa da yawa ba da fi fir'auna bi ta kaffir jabbar Allah ta'ala ya sifanta fir'auna mai girman kai ne kuma jabiri ne bayan girman kai kuma ya haɗa da kisan kai saboda haka duk wanda ya kwaikwayi wannan to yana cikin guruf din fir'auna kuma a ƙarshe za a faɗa mana annaru yuraduna alaiha guduwan wa akiya a تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قراءتان إن فتنقاني بعد وصف فرعون بأنه متكبر جبار أخبر الله تعالى عن أتوه anan kuma Allah zai ba mu labarin taurin kai irin na fir'auna da gadaransa tunda a can baya an ambata mana masu jayayya cikin ayoyin Allah saboda me suke jayayya saboda mulkin da Allah ya ba su saboda kudin da Allah ya ba su saboda abin da suke gadara da shi na duniya wa tamarrudihi da taurin kansa wa tira'ihi da kuma me da yadda yake kirkiran ƙarya fi takazibi Musa alaihi salam yana ta kwane wajen ta annabi Musa hatta balaga bihi al har sai da al'amari ya kai ga fir'auna al'amara wazirahu haman yayi umarnin ma wazirin sa haman bibina'i kasrin alim manifin shahir ya ce ya gina masa babban bene na fitan hankali wanda babu irinsa duk duniya benen da ba a taɓa yin gini mai tsawo irinsa ba a duniya yana son a gina masa saboda me me yake so ya yi za mu ji don abin abin mamaki ne min al'adu a yi amfani da yi ne ainihin ah, jar ƙasa ake kiranta ne ko ƙonanniyar ƙasa mutanen da in suna son su samu abu mai karfi idan aka kwaba kasa aka yi tubale in aka yi tubale sai a kona idan aka kona sai a yi gini da wannan kolen nan to yadda ka san block haka yake yadda ka san block haka yake duk ginin da aka yi da wannan to yakan dade bai rushe ba yasa idan ka tafi kasan Syria ko ka tafi kasan ainihin Egypt a Al-Qahira to za ka rinka ganin irin waɗannan ana kiransu kala'a a wil Kala a awil qal'a da irin waɗannan tubala aka yi waɗannan gine-gine kuma har yanzu suna nan ba su rushe ba an mayar da wajen ma waje ne na ainihin shakatawa ko kuma waje ne na yawon buɗe ido saboda haka sai ka biya ka shiga sai ka biya ka fita kudi suke tarawa a wajen alhali gini ne irin na mutanen da to irin wannan gini wato yake son wazirin sahamana ya yi masa kun ga nan za a yi tunanin wato wani lokaci idan aka samu shugaba lalatacce to za a samu waziri shi ma yana bin nasa ne yana bin sa ne idan ya ce ba zai saurara ba to tube shi zai zai tsige shi ne to mafiya yawa kuma waziran sai kaga suna bin shugabannin su ba za su ji tsoron Allah ba shi abin kaskanci ne a ce an naɗa ki kuma yanzu an tube shi ko an tsige ki yana ganin kaskanci ne wallahi in akan gaskiya ne ya kamata ka yarda da wannan haka za ka samu ko gwamna ne da kwamishinoninsa idan ya ga abu baki wulif ya ce wannan fari ne sai ka ji wani kwamishina ya ce e fari ne sol a samu dai ɗan dama dama mai yiwa a samu ɗan dama dama da zai ce a a fari fari ne gwamna mai girma gwamna fari fari ne amma idan abu baki wulif ne ya ce fari ne fari ne sai ka ji ya ce sol to irin waɗannan waɗanda suke fadanci ko suke fada su ne lalatattun mutane don wani lokaci shugaban da gangan zai yi yasa aka ce a cikin magabata an taba samun wani kalifa, sai wani malami ya yi karya a gabansa shi kuma ya gane karya ya je sai ya samu malamin yana wasa da ainihin tsuntsu yana wasa da tsuntsu ya mai da hankali duk ya kare mutane kawai yana ta wasa da tsuntsu kun san wani lokaci waɗansu shugabanni haka suke ba su san responsibilities inda aka ɗora kansu ba ko kuma an ba ku mulki ba ku gaira ba ku dalili saboda haka kawai ya mai da hankali yana ta wasa da wannan abun na to sai ga malam ya shigo sai Allah ki gafarta malam ai muna dan ɗebe kewa ne muna wani abun nan sai ya ce eh ai annabi ya faɗa daman babu wasa sai wasan da mutum zai yi na tsere sai wasan da za a yi tsakanin wato mutum da iyalansa tsakaninka da matanka an baka dama kuna iya yin wasa kuna iya yin tsere kuna iya yin dombe ma ah, ai wasa aka ce ba damben fal'a ba eh dambe wanda yake na wasa to sai malam ya yi ƙari sai ya ce da kuma wanda za a yi da ainihin tsuntsu eh wasa da tsuntsu ma wato annabi ya faɗa kenan cikin nasi sai wannan shugaba din sai kuma Allah ya taimake shi sai ya ankara sai ya bari kamar yadda ake bayani aka ce sai yace a yanka tsuntsu aka yanka ya ce malam ka yi karya tashi ka bani waje Yace ba abin da zan baka dama abin da ya kawo ka kwanayi ne to ba zan baka ba sai dai ka tafi da kaskanci to mafiya yawa waɗanda suke kusa da wazirai da fadawa waɗanda suke kusa da shugabanni suna daɗa halakar da su ne amma an samu mai basira idan an masa ƙarya ko an tura masa ƙasa to zai gane yaudararsa ake ba zai taɓa yadda ba Allah ya kyauta saboda haka Fir'auna ya yi umarni ma ainihin wazirinsa da ya gina masa wannan ainihin gini mai tsawo li yas'ada bihi ila sama shi yana son ya hau kololuwan gini ne wai wanda zai kai shi sama lil ittila'i ala ilahi Musa yana son sai ya gano ya gani da idonsa wai wane ne Allahn annabi Musa ko zo na ko babban magana ce tsakanin sama da ainihin ƙasa ko tsakanin ƙasa da sama ta ɗaya tafiyan shekaru nawa ne shekara ɗari biyar tafiya da me da roket? da walkiya da eh, tafiya da me ko da da mota ne ma misali a kai bekara za ta yi tafiyan shekaru ɗari biyar kana ganin how many kilometers kenan za ta ce kun ga yana da yawa to amma yana ce a yi masa gini wanda yake mai tsananin tsawo to ai da bai bata lokacin sama wajen neman a yi masa gini ba sai je ya samu dutsen da ya fi tsawo a duniya da yana da labari a wancan lokaci sai ya zo kilimanjaro kilimanjaro wanda yake kasan tanzania aka ce yana ɗaya daga cikin duwatsun da suka fi kowanne tsawo a duniya to sai ya zo ya hau ya gani ko zai yi rabi ko kuma zai taɓa sararin samaniya to amma da yake mulki yana kwasanta da ainihin sarauta shine sai ba da wannan umarni qasidan bi zalika tahaddi wa tamwil ko da yake a cikin zuciyarsa ya san ba zai yiwu ya ga Allah ba ba zai yiwu ya haɗu da Allah annabi Musa alaihi salam ba amma ya yi haka ne domin ya fito na fito da annabi Musa kuma domin ya rikitar da kwakwalwan mutanensa za su ce ai ya ma yi wato kokari ko ma ya hadu tunda in ya je can ya je ya hau ya sauko duk labarin da ya bayar mai yiwa dole a yadda tunda idan sarki zai hau zai hau da jama'an gari ne gaba daya zai hau da talakawa ne ai da mukarrabansa zai hau Duk ko daman mukarraban duk abin da aka ce eh suke cewa ba mai masa musu wallahi hiza bi Musa kuma yana son yayi izkili wa annabi Musa ne wa inkari risalatihi kuma yayi inkarin sakon da annabi Musa ya zo da shi saboda haka shi yasa wa qala fir'aunu sai fir'auna yake ya haman yace ya kai haman ya kai waziri na ibnili sarhan yace ka gina mini ainihin wani dogon bele shi ake kiransa sarhan dogon bele musamman ma wanda ba za a zauna ba tsawo kawai ake so yi yanzu kamar hutumiyar masallatai ana yin su ba don zama ba ne ana yin su domin su yi tsawo ne to me ce ce hikiman yin su don su gwada alaman masallatai daga nesa gane masallaci ne shine babban dalilin yin manara ko saboda menene asali ana yin manara ne saboda me saboda a tsora wato abu wanda yake na sauti ya kai nesa shi yasa idan an yi shi da tsawo aka tsora to in aka yi magana yanzu kamar lasfika zai kai can na nesa amma kuma ba yin sa'a ba na kusa ba za su ji ba su kuma sai ka sanya musu nasu a yanzu wannan shine babban aikin manara ainihin wannan hukumiyya da ake sawa a masallatai amma a can baya su sukan yi ne idan mutum ya zo gari yana neman masallaci to in ya hango shi ba sai ya tambaye ba sai ya kama hanya ya tafi wajen to amma a yanzu ba a cika yin wannan ba saboda me saboda in ba an yi shi da tsawo ba to wani garin ma wani yayi gini ya wuce wannan sai ina zaka ganki yasa zai wahala ka gani idan ka kama hanya ka tafi makka ka tafi aikin haji ko umra in baka taba tafiya ba idan ba an biyo da kai kan dutse ko babban gala ba zai wahala ka ga dakin ka ba inda za a bi da kai ta wani waje a ajiye ka ba za ka ga dakin ka ba sai ka zo tab da shiga dakin ka ba wannan ma in ka fito ta wani bangare ma ba za ka ga dakin kaban gaba ɗaya ba ba za ka ga alamar masallacin ba za ka ce ina ne kaban ana ce kai dai ka biyo mu mala sai an shiga da kai can ciki tukuna sannan ka dudduba kana ruɗe idan ka kuskura ka rabu da wanda ya tafi da kai to maimakon ka fito ta kofan kudai sai ka fito ta babu abin shaiba ko ka fita ta kofan safa to kaga kenan gidanku yana ta nan kai kuma ka tafi ta jam wannan wajen neman ka sai a sha wahala to amma in aka biyo da kai ta wani bangare na ɗakin kaba kamar a ce daru tauhid da yake akwai fili da yawa to wannan idan ka zo za ka ɗan hango ɗakin kaban wani bangaren sa da ma'ana wannan hutumiyya din za ka hango ko idan an biyo da kai ta sama kamar yadda na yi bayani saboda haka wannan alama ce ta gwada nan masallaci ne sannan na biyu sai kuma alama ko kuma na isar da ainihin sako to yanzu na ga waɗansu ke gine ma ana kwaikwayon ana yin waɗannan husumiyya ɗin kuma ba masallatai ba ne Allah ya kyauta ya ce ibanili farhan ya ce ka gina mini dogon bele. la'alli ya aflugul asbab ya ce ba mamaki zan je in isa wajen makuran sabubba gaba ɗaya idan aka ce mutum ya je makuran sabubba ai kun ya je ƙarshen bukatarsa kenan la'alli aflugul asbab ko la'alliya ablugul asbaba to wani al'asbaba yake nufi anan? nan asbaba samawati ya ce sabubba ko hanyoyi na ainihin sama fa'attaliya ila ilahi musa au fa'attali'u ila ilahi musa saboda ina son in hangi in ga wane ne ubangijin annabi musa ɗin ko hangansa ma idan na hango shi zan zo ba ku labari wa inni la azunnuhu kadhiba yace kai yace ni fa ina zaton annabi Musa ƙarya yake babu wani Allah don ko an gina wannan ma na hau na hau ba wani Allah da zan gani ƙarya yake yi wa Allah ai kala fir'aun al-malik ba fir'aun mai di da mulki yace li wazirihi hamana ga ainihin wazirin sa hamana بعد سماء دفاع الرجل المؤمن عموك bayan ya ji duk waɗannan jawabai na bawan Allah mumini dangane da annabi Musa yace ya Haman ibnili qasran da manifan aliya yace ka gina mini babban bene wanda ya fi tsawo a duniya la'alli asilu ila abwabi sama'i wa turkiha yace ba mamaki zan je in gano hanyoyin sama in je in kure gaba ɗaya fa idza wasaltu ilaiha idan na je ƙarshen su to bahastu an ilahi Musa zan je in yi bincike ne sai na gani keke da keke abin bautan annabi Musa wa huwa la yuridu bi zalika illa illa al-istihza'a bi babban dalili shine yana izgili ne da annabi Musa alaihi salam wa inkaru risalati kuma yana inkarin saƙon da annabi Musa ya zo sun yana gwada automatically kawai ƙarya ne yake wa Allah ƙarya yake wa Allah thumma kada zalika bi qawli sa'annan sai ya karfafa manufansa da cewa wa inni la Musa Kaziban? lalle ni ina zaton annabi Musa maƙaryaci ne fitiaihi wajen kagensa kun ji ma abin da ya faɗa kage kun san kage kuwa asali a Hausa kage ƙarya ne an kago magana ne wajen kagensa bi anna lahu ilahan gairi wai yana da wani abin bauta koma bayana in ji fir'auna yace ni din a ce wai annabi Musa yana da wani abin bauta koma bayana wa annahu arsalahu ilaina wai ma abin bautansa Allahnsa ya aiko shi zuwa gare mu ƙarya yake yi wa Allah wa karkasa da bi zalika tamoye babban manufansa shine ya rikitar da talakawa wa talbisa ala qaumi ya rikitar da mutanensa min ajli ifqaihim fil kufri yana son su ta wanzuwa a cikin kafirci wa taqadihim bi annahu huwa al ilah tunda sun yadda fir'auna shine abin bauta shine Allah don an ce hazili kaga fir'auna ya ci wani abu a gaban mutane duk yadda aka yi baya cin wani abu a gaban mutane kuma sai ya dade bai ci abinci ba saboda kawai wata itaciya zai je jika in ya jika ya ruwan shi kenan sai masa maganin yunwa to kaga a yanayin yadda muke ciki a zamanin yanzu da za mu samu wannan itaciya mun huta kawai in ka zo tsohon sai ka jika wannan itaciya idan ka zo buɗe baki sai ka jika wannan itaciya kai ta harbawanka kana neman kuɗin ka ba abin da ya dame ka ba maganan gunagunin abinci yi tsada kuɗi yayi wahala ko wani abu makamacin wannan saboda haka dabaran da ya musu kenan walle sikfafu bi qulihim yana son ya wautar da hankalinsu wa ihamuhum bima yurid ya rikita su ya gwada babu Allah kwata-kwata wa hadha tasrihun min fir'aun wannan fitowa fili ne daga wajen fir'auna bi takzibi Musa alaihi salam wajen karyata annabi Musa fi anna Allah arsalahu ilai cewa Allah bai aiko annabi Musa ba kama kala ta'ala shi yasa Allah ya kara da cewa wa kazalika zuyyina li fir'aun yace kamar haka ne aka zayyana wa fir'auna su'u amalihi mumunan aikinsa saboda ainihin girman kai da jabbiranci wa sudda an sabili kuma an toshe shi ga barin hanyar gaskiya Allah ta'ala bai ga daman ya shiryar da shi bane wa sudda an sabili aw wa sadda an sabili duka kira'o'i ne ya halatta wa ma kaidu fir'auna illa fi taba lalle ma kittin fir'auna bai kasance ba face cikin bata to shin fir'auna ya gina wannan wajen ko an gina masa ya hau ko bai hau ba me ya faru me Allah ya ce وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da ke abinda muka yi kuskure Allah ya gafata mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh